Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da rana, Baba Yakubu makeri ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na la'asariyar yau Alhamis 23 ga watan Nuwamban shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Ibrahim da kanun labarai. To baba kasar Qatar ta ce mai yiwuwa yau Alhamis a yi shelar fara aiki da wata 'yar yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da Hamas. Hukumomi a Jamus sun kai wasu jerin samame yau Alhamis dinnan kan wasu kungiyoyi biyu masu alaka da mayakan Falasinawa. Sannan sabon shugaban Maldiv Muhammad Izu ya fara daukar matakan rage tasirin India a kasarsa don amfanar China. kanan labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa shugaban mulkin sojan Nijar yana wani rangadi a kasashen Mali da Burkina Faso. abu alfahari ne saboda mun yi imani duk lokacin da waɗannan shugabannin ƙasa uku za su gamuwa to abu mai mahimmanci yana huta daga ciki kuma za a samu labaru masu daɗi. hashirin kuma za ji cewa kotun ɗaukar ƙararrakin zaɓe a abuja ta warware sakar da kotun sauraren ƙararrakin zaɓe a jihar nasarawa ta yi kenan sun tabbatar da cewa shi gwamna abdullahi sule shine ya lashe zaben jihar eh, nasarawa ya lashe zabe eh. mm. duk wani cikin annashuwa don godiya abinda ya faru faru yau kamar kowace ranar alhamis yau ma muna tafe da shirin lafiya uwar jiki na hawa umar wanda a yau shirin zai ci gaba da tattaunawa a kan lalurar daskarewar jini amma yanzu sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya to assalamu alaikum masu saurare da fatan an wuni lafiya ga labaran Kasar Qatar yau Alhamis ta ce mai yiwuwa a yi shelar fara aiki da wata 'yar yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da Hamas da kuma sakin fursunoni da mutanen da aka yi garkuwa da su wani lokaci a yau dindin Alhamis bayan wani ɗan jinkirin da aka samu wajen aiwatar da yarjejeniyar wadda kuma za ta ba da damar kai kayan agaji zirin Gaza. za a kammala tsarin yarjejeniyar da aka cimma din cikin 'yan sa'o'i masu zuwa a cewar mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen qatar mahjid al-ansari mai bayar da shawara kan harkokin tsaron ƙasa na isra'ila nasi najbil ya faɗi a wani bayani jiya laraba cewa ana ci gaba da tattaunawa amma sai gobe jima'a hamas za ta saki rukuni na farko na mutanen da ta yi garkuwa da su Hukumomi a Jamus sun kai wasu jerin samame yau dinnan Alhamis dangane da haramta kungiyar mayakan Hamas ta Falasinawa da kuma kungiyar Samidun mai goyon bayan Falasinawan da aka yi. Ministan harkokin cikin gidan Jamus ya ce an kai samaman ne kan wasu wurare goma sha biyar da ke jihohi hudu. Ta wajen haramta kungiyoyin Hamas da Samidun a Jamus, mun aika da wani bayyanannen saƙo. cewa ba za mu lamunci duk wani mataki na ɗaukaka ta'addancin da Hamas ta aikata kan Isra'ila ba ko muskala zarurtun a cewar ministan cikin gida Nancy Farsa a wani bayani. Ma'aikatar ta ce akwai mambobin Hamas kimanin 450 a Jamus kuma sun shiga ayyukan farfaganda da tattara kuɗaɗe. sabon shugaban maldi muhammad mu'izzu ya yi wuf ya aiwatar da alkawarin da ya yi na lokacin yakin neman zaɓe na kawar da sojojin indi daga ƙasar ta wajen kiran india a hukumance da ta janye sojojinta daga tsibirin tekun indiya gwamnatinsa ta kuma ce za ta sake nazarin wasu yarjejeniyoyi sama da ɗari da aka cima da indiyar ciki har da wasu da suka shafi tsaro masu lura da al'amura na kiran wannan al'amarin wani koma baya ga kokarin da indiya ke yi na rage tasirin china a wannan karamar kasa mai matukar muhimmanci wadda ke kudancinta saboda ta yi izu wanda ake masa ganin mai ra'ayin china ya karkata ga china an jima kaɗan ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya a yau alhamis shugaban sojojin mulkin wato juyin mulki na jamhuriyar Nijar janar Abdulrahman Ciyani yana wata ziyarar aiki a nauni guda a kasashen Mali da Burkina Faso da nufin tattaunawa da takwarorinsa a wani yunkurin karfafa hulɗa tsakanin kasashen uku makwabtan juna kuma masu fama da matsalolin ta'addanci wanda dukkaninsu ke karkashin mulkin soja lamarin da ya haifar da tsamin dangantaka tsakaninsu da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da ma manyan ƙasashen duniya. wakilin murya amurka a birnin ya mai sulaiman mani barma ya aiko mana da karin bayani wannan shine karan farko da jagoran sojojin majalisar cnsp ke kai ziyara wata kasar waje watanni hudu bayan kifar da shugaba muhammad bazum sanarwar da ofishin kula da hidimomin gwamnatin nijar ya fitar na cewa a wannan rangadi zuwa bamako da wagadugu janar abdulrahman chani na samun rakiyar ministan tsaron kasa janar salifu modi da ministan wasannin motsa jiki kakakin majalisar cnsp kanal ahmadu abdulrahman da ministan harkokin waje bakari ya usangare da ministan ayyukan yawo bude ido madam a agaishata da jakadun kasar a waɗannan ƙasashe da wasu mukarraban fadarsa dangantaka ta sake farfadowa a tsakanin kasashen uku a washe garin juyin mulkin 26 ga watan yuli har ma ta kai su ga kafa kungiyar kasashen yankin sahel wato ios da nufin hada karfi domin yaki da kungiyoyin ta'addanci da ma dukkan wani al'amarin da ke kama da barazana wa zaman lafiyar ɗaya daga cikinsu albarkacin wannan sabuwar alakar ne gwamnatocin sojan mali da burkina faso suka jaddada goyon baya ga nishar lokacin da kungiyar sai da yawo ta yi barazanar amfani da karfin soja don fatattakar sojojin da suka hamɓarar da shugaba muhammad bazum to koya kungiyoyin fararen hula ke kallon wannan ziyara ta wuni guda da shugaban hukumomin rikon kwaryar ta nishar ke kaiwa mali da burkina faso tambayar kenan da na yi wa wani dan fafutuka ibrahim na abun alfahari ne saboda mun yi imani duk lokacin da waɗannan shugabannin ƙasa uku za su gamuwa to abu mai mahimmanci yana huta daga ciki kuma za a samu labaru masu daɗi za a samu ayyuka na kirki da amfanin al'umma da amfanin waɗannan ƙasashe. lalacewar al'amuran tsaro na daga cikin manyan dalilan da soja suka bayar wajen kifar da gwamnatocin fararen kula a ƙasashen mali da burkina faso da niger. sai dai har yanzu bata canza zane ba a kan iyakar kasashen nan uku abin da ya sa dan takara a zaben shugaban kasa na 2020 intanikar alasan ke kallon ziyarar ta janar tani a matsayin ta neman mafitar takunkumin ecowas da a ɗaya gefe matsalolin tsaro ƙasashen duniya duka sun mai mishi ita daga mali sai burkina su kaɗai ke goyon bayan shi kenan ya tafi ya bi shawarar su menene amma hita da mu faɗi mu duka mali nijar da burkina ni ga nawa gani general chani zai ce to ni na zo gashi mi an mahita niger ta taka rawa wajen kwato garin kidal daga hannun kungiyoyin 'yan tawaye da na ta'addancin arewacin mali a tsakiyar watan nan na nuwamba abinda ya sa wasu masharanta ke fassara ziyarar ta jagoran majalisar cnsp a matsayin ta neman sanin halin da dakarun kasar ke ciki bayan wannan gumurzu idan mali na da alakar aiki da sojojin hayar kamfanin wagner na rasha har zuwa yau niger a nata bangare na mu'amalar ayyukan soja ne da sojojin gwamnatin amurka da ke da sansani a arewacin kasar sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger a gaida sule mummuni barma da wannan rahoto ana tare ne da sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc kai tsaye sannan kuma ana iya sauraren shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da facebook da twitter da ma instagram yanzu ko ga ibrahim da ci gaban labaran duniya To baba gidan talabijin na gwamnatin Rasha a yau dinnan Alhamis ya ce ɗaya daga cikin wakilansa da ke turo rahotanni ya mutu bayan da wani harin jirgi mara matuki da Ukraine ta kai ya ritsa da shi a yankin Zaporizhia da ke kudancin Ukraine. Kafar labaran ta Rasha ta bayar da sanarwar rasuwar Boris Maksudov kwana guda bayan da ma'aikatar tsaron Rasha ta ce an ji masa rauni yayin da yake aiki a Zaporizhia a halin da ake ciki kuma jami'in gwamnatin ukraine yau dinnan alhamis sun ce koko jami'an gwamnatin ukraine dai sun ce wani barin wuta da rasha ta yi ya yi sanadin mutuwar wani mutum da kuma raunata wani a yankin kasan da ke kudancin ukraine shugaban ukraine volodymyr zelensky jiya laraba ya yi amfani da jawabin da yakan yi kowane dare wajen jaddada muhimmancin tallafin soji da ƙasarsa ke samu daga ƙasashe kawaye wanda ya ce ciki har da taimakon ɓangaren kare sararin saman ƙasar. A ƙarshe jami'ai a Amurka sun ce babu alamar akwai wata manufar ta'addanci a hatsarin motar da ya auku jiya Laraba a wani wurin duba ababen hawa a wurin shakatawa na Niagara Falls da ke jihar New York wanda ya yi sanadin mutuwar mutane biyu da ke cikin motar wanda don haka kuma hukumomi suka rufe wuraren duba ababen hawa da dama ganin ba a san musabbabin aukuwar hatsarin ba har yanzu ko har zuwa safiyar yau dinnan alhamis ba a san dalilin dosar wurin duba ababen hawa a guje da motar ta yi ta cilla sama sannan ta faɗo ta kama da wuta ba bincike dai ya nuna babu abubuwan fashewa a motar kuma babu wata alamar shirin ta'addanci a cewar ofishin hukumar bincike ta fbi da ke buffalo a wani bayani a gaida ibrahim da karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To Dalla. Bari mu leƙa Najeriya inda kotun ɗaukar ƙarar zaɓe da ke zama Abuja ta warware saƙar da kotun saurarin ƙararrakin zaɓe a jihar Nasarawa ta yi. Inda ta ayyana gwamna mai ci Abdullahi Sule a matsayin wanda ya lashe zaɓen gwamna a jihar. Wakiliyarmu Zainab Babaji ta aiko mana da ƙarin bayani a wannan rahoto. Wannan shine karan farko da jagoran sojojin majalisar CNSP ke kai ziyara wata kasar waje watanni hudu bayan kifar da shugaba Muhammad bazum Sanarwar da ofishin kula da hidimomin gwamnatin Nijar ya fitar na cewa a wannan rangadi zuwa Bamako da Wagadugu. janar abdulrahman chani na samun rakiyar ministan tsaron kasa janar salifu modi da ministan wasannin motsa jiki kakakin majalisar cnsp kanal ahmadu abdulrahman da ministan harkokin waje bakari ya usangare da ministan ayyukan yawo bude ido madam a agaishata da jakadun kasar a waɗannan ƙasashe da wasu makarraban fadarsa dangantaka ta sake farfadowa a tsakanin kasashen uku a washe garin juyin mulkin 26 ga watan yuli har ma ta kai su ga kafa kungiyar kasashen yankin sahel wato ios da nufin hada karfi domin yaƙi da kungiyoyin ta'addanci da ma dukkan wani al'amarin da ke kama da barazana wa zaman lafiyar ɗaya daga cikinsu. albarkacin wannan sabuwar alakar ne gwamnatocin sojan mali da burkina faso suka jaddada goyon baya ga nijar lokacin da kungiyar sai yawo ta yi barazanar amfani da karfin soja don fatattakar sojojin da suka hamɓarar da shugaba muhammad bazum to koya kungiyoyin fararen hula ke kallon wannan ziyara ta wuni guda da shugaban hukumomin rikon kwaryar ta nijar ke kaiwa mali da burkina faso tambayar kenan da na yi wa wani dan fafutuka ibrahim na maiwa abun alfahari ne saboda mun yi imani duk lokacin da waɗannan shugabannin ƙasa uku za su gamuwa to abu mai mahimmanci yana huta daga ciki kuma za a samu labaru masu daɗi za a samu ayyuka na kirki da amfanin al'umma da amfanin waɗannan ƙasashe. lalacewar al'amuran tsaro na daga to jama'a da fatan zaɓen aikin gafara na na'ura da buga mana tsohuwar rahoton da muka buga shi yanzu za mu kawo rahoton a game da kotun wato kotun ɗaukar ƙararrakin zaɓe na abuja da ta ayyana wato gwamna mai ci a jihar nasarawa a matsayin wanda ya lashe zaɓe a jihar. A ranar biyu ga watan Oktoban wannan shekara ne dai kotun sauraron kararrakin zaɓe a garin lafiya fadar jihar Nasarawa ta ayyana David Ombugadu na jam'iyyar PDP a matsayin wanda ya lashe zaben. To sai dai a zamanta na yau Alhamis kotun ɗaukaka ƙarar karkashin shugabancin mai shari'a Ezekiel Ajayi ta ce kuskure ne aka samu daga yadda aka dubi hujjojin da ya kai ga yanke hukunci a kotun na farko. Mai ba gwamnan jihar Nasarawa shawara kan harkokin yada labarai da hulɗa da jama'a Mr. na wani wani Aboki ya ce kotu ta tabbatar da gaskiya. A yau dai muna cika da murna domin eh, kotun dafa kara ta yi abin da ya kamata a yi tun da farko a can lafiya. Don mutane da shaidu da suka kawo daga PDP suka kawo don suka cire su suka cire su daga cikin lissafi. Hmm. Wannan ya kai ga cewa I case na governor was even very strong. sun ce bai kamata ma da an cire an ce wai shi gwamna sule ma ya fadi a zabe ba to sun ma gwamna sule sun kwashe case na na pdp suka mai wa gwamna sule da position na shi hmm. kenan sun tabbatar da cewa shi gwamna abdullahi sule shine ya lashe zaben jihar eh, nasarawa ya lashe zabe eh hmm. cikin cikin anashuwa don a nan government lodge a nan abuja mutane sun cika ko'ina ga mutane ko'ina don kanana da manya duk an taru a nan ana da don godiya abin da ya faru faru yau alhaji abubakar sadiq wani dan jam'iyyar pdp a jihar nasarawa ya ce za su ɗaukaka ƙara zuwa kotun allah ya isa To yau dai sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Hajiya Zainab. Mm. Saboda yadda muka ji ga yadda abubuwa suka kasance kuma ita kotu ta je ta yi wani nata yadda mu ba mu ji daɗi ba amma za mu ɗaukaka ƙara zuwa kotun Allah ya isa kenan mu je mu sake bugawa can mu gani hmm. kuma muna fatan insha Allah za mu samu adalci to amma eh waɗanne hujjoji ne ita kotun ta bayar da ta ga kama ya kamata ta kwace wannan zaɓe da lafiya to tana maganan cewa wai ita bibal da aka zo da ita wai ba wai ba an zo aji ta ne ba a yi amfani da ita ba sa'annan shaidu da muka kawo da na daya da na biyar da na nawa da na nawa da muka kawo muka tabbatar ma ita tribuna ta ce wai lalai wannan shaidu din wai ba daidai ba ne hmm. saboda haka shi yasa su suka yanke hukunci akan suka bar mashi gwamna mai ci to amma mun mika wulayar mu zuwa ga ubangiji dama idan abu ya faru ko da na na bakin ciki ne addini mu ya koyar da mu mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah shi sauya maka shi da alheri yanzu dai hankula za su karkata ne kan yadda za ta kaya a kotun koli na daga ita sai a bari wa Allah Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria ta gaida Zainab Babaji da wannan rahoto wannan shirin na zuwa muku ne daga nan Washington DC yanzu ku ga shirinmu na gaba Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Idan za a iya tunawa a satin da ya gabata, ƙwararren likita da ke sashen kula da mata masu juna biyu na asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano, wato Dr. Mahmud Kawu Magashi, ya koro jawabi akan antiphospholipid syndrome, wato matsalar dunkulewa ko kuma daskarewar jini a hirar su da abokiyar aiki na Baraka Bashir inda ya mana bayani akan yadda matsalar ke addabar mata masu juna biyu da kan kai ga yawan bari ko kuma mutuwar jariri a cikin ciki da sauransu sai kuma lokaci ya yi halinsa wato lokacin da aka ibar wa shirin ya kawo jiki to kamar yadda muka yi alkawari a wannan makon za mu ji abubuwan da ke haifar wa maza wannan matsala inda likita ya ci gaba da bayani kamar haka ka ce akan samu maza su kuma me haifar musu da wannan kin ga kama a namiji ne ai bai wuce watakila shi matsalar da ta shafi dunkulewar jini a kafofin jini ba to wannan ne watakila daga nan za a iya cewa a yana da matsala misali akwai akwai larurar da ake ce mata systemic lupus erythematosus SLE to tana da kamanceciyar wannan a wasu ma sukan samu wannan matsalar ne ta antiphospholipid sakamakon suna da SLE to wanda shi kuma yakin gani na SLE ya shafi kusan duka sassan jiki ne domin tana iya wa kusan kowane sashi na jiki illa ya ji abin ya shafi fata ya shafi huhu ya shafi hanta ya shafi yana shafar sassa na jiki da yawa amma a wannan tunda a mata ake magana mm-hmm. to su ne su abin da yasa aka jingina nasu da batun harkar abin da ya shafi mai mai bari ya ake gano ana gwajin a ah, nan Najeriya gwajin wannan lalura to ana yi a nan ba ba a yi ba amma yawanci eh, cibiyoyin da aka yi gwajin ne suka yi karanci gara daga baya bayan nan ma kwanan yanzu mun dan su samu karin wasu cibiyoyi masu zaman kansu da suke yin wannan gwajin kuma samun cibiyoyin ya sa da yawa yanzu ana gano mata da yawa da suke ta fama da barin wanda da sai dai kawai a yi hasashen watakila wannan larura ce kamar yadda na faɗa in mace ce bayan ga waɗancan sharuɗan da muka faɗa na nau'ika ko ɓari ko haihuwa ɗa bakwai ne ba za a yanke hukunci ingancin tabbacin cewar wannan larura ba ce sai an yi wannan gwajin da zai nuna waccan garkuwa ko kuma waɗancan nau'ika na garkuwa a cikin jininta to yanzu wannan gwajin da akan yi ya sa yanzu ana ganin mata da yawa da suke da irin wannan eh, larura kuma wanda wannan ya taimaka sosai na sanin me ya kamata a yi wajen eh, dakile matsalar yawan barin da suke yi gwajin yana da tsada e gaskiya yana da tsada tun da ba abu ne wanda yake kamar gidan kowa da akwai ba ba ma'ana ba a kowane ɗakin gwaje-gwaje akan iya samu ba kuma wannan yana ɗaya daga cikin kusan matsalar da ta sa ba kowa ke iya yin gwajin ba shi sa a wasu lokutan wasu matan dole sun an ba su gwajin ma sai ki ba za ki sake ganin su ba saboda watakila sun je sun je an gaya musu kuɗin ya sha kansu da tsada da yawa da yawa yanzu shi sa mukan farko zaunar da su wajen nuna musu muhimmancin gwajin da kuma su fahimci dalilin da ya sa muke so a yi gwajin wanda wannan ne kan dan kara musu karfin gwiwa wajen ganin cewar sun yi kokarin yin gwajin domin wasu da an faɗa musu kuɗin sai su dinga ganin kamar me za su yi wannan gwaji haka da tsada da yawa to eh, ya wajen magance shi menene eh, misali idan aka gano mace tana da wannan lalura wani irin magunguna ake dora ta shin abu ne da mata za su iya jure yin maganinsa? To, ita wannan larura eh, ta kan zo a yanayi daban-daban. Akwai waɗanda dacin sun taɓa samun matsala na toshewar kafar jini kuma sai suka zo da matsala da ta shafi juna biyun sukan yawan bari. wanda su waɗannan a ƙa'ida an tabbatar da haka to akwai maganin da an ɗora su an ɗora su kenan muddin rayuwarsu na saboda dalilin da ya sa ba tunanin kawai su kai ga samun juna biyu ya kai lokacin haihuwa ba ne akwai batun yin kokarin an ga an kare su daga yiwuwar dunkulewar jinin domin shi matsalar dunkule jinin idan ya yi sama daga inda jinin ya dunkule idan ya kai ga wasu daga cikin kafofin da suke ba da jini a huhu suna iya toshe wannan wajen wanda irin wannan yawanci wasu lokacin yakan jawo irin wannan mutuwar ta faɗa yawa eh, ana kiransa uh, pulmonary embolism haka ma'ana dunkulallen jini ya je toshe wata kafa wanda za ki ga ko a kasashen da suka ci gaba sosai kokarin ceto wanda ya samu irin wani abin din yana yin wahala saboda uh, illar da takan faru cikin kankanin lokaci wannan ya saka uh, cewar dole akan yi ya bakin kokari wajen ganin cewar an fahimtar da su muhimmancin su zama suna kan ma'ana maganin da zai taimaka wajen hana dunkulewar jinin ita ga akwai waɗanda su kuma misali kawai matsalar su ba su taɓa samun dunkulewar jini a cikin kafofin jini ba illa yawan barin misali tunda muna magana akan mata ne to kuma aka tabbatar da wannan larura ce to su kuma akan ɗora su akan maganin da zai hana dunkulewar jini sannan da maganin da zai hana tsukewar wannan kafofin jinin to su kuma wannan ana dora su ne tun daga farkon sanda aka gano matsalar in suna da juna biyu har zuwa lokacin haihuwa akan kuma bibiyi su da magani har sati shida bayan haihuwa domin dalilin da yasa hadarin da ake gudu shine bayan haihuwa kuma idan aka samu dunkulewa jini shi ma yana iya jawo matsalar da wasu ko ya kai ga rasuransu ko kuma ya kai ga sai an yanke eh ko sai misali idan jini ya dunkule har watakila ya kai ga jini baya gudanawa to ai yana iya lalata bangaren musamman in gaba ce gaba da wannan abin ya faru sannan kuma aka samu wannan dunkule jinin kamar da muka faɗa ɗazu yana iya jawo wancan matsalar da yakan kai ga toshe wata kafar jini a huhu wanda wannan yana iya jawo matsala to akwai kuma waɗanda su matsalarsu an gano cewar suna da matsalar ne sanda suke da juna biyu to amma kuma ana ganin cewar suna da haɗarin yiwuwar samun dunkulewar jini su kuma irin waɗannan baya da maganin da za a ba su na hana dunkulewar jini sanda suke da juna biyu da kuma maganin da zai hana tsaukewar wannan kafa jini eh, to kuma akan so ko da bayan sun haihu su ma su ci gaba kuma ma'ana dindindin wajen yin amfani da maganin da zai hana tsokewar kafa jini hikimar wannan su kuma shine su a nan ba sai an ba su maganin da zai hana dunkulewar jini ba amma hikimar wannan shine ne ya zama na cewar ko da yaushe kafofin jininsu suna sake sa yawa ba sa tsukewa ta yadda zai iya jaza musu matsala da ko za su iya samun dunkulewar jinin ko kuma ma wannan yawan sukewar kafa jinin yana iya jaza musu matsaloli na samun hawan jini ko da da ba su da shi akan kari to idan muka dubi matsalolin da yawanci masu ta masu juna biyu sukan samu sakamakon wannan larura ta antiphospholipid syndrome ga uwar tana da hadarin kamar yadda muka faɗa yiwuwar samun hawan jini sannan kuma tana da yiwuwar hadarin idan hawan jinin nan ya tsanani ta samu wannan share fagen jijjiga abin da ake cewa severe preeclampsia ko kuma ta kai ga yin jijjigar ma idan ba a kula ba wata abin da ake cewa eclampsia ga ɗan tayin da ke cikin ta sakamakon wannan matsalar da muka faɗa a baya yana jawowa isasshen jini da iska baya kaiwa gare shi to yaro yana iya sumburewa a ciki eh, idan ma har ya ci gaba da girma a wasu lokutan kawai su dai uwa ta ji ta na jin motsin ɗa misali eh, idan kuma abin ya faru tun da wuri to yawanci yakan jawo matsalar ya zama cewar an yi barin cikin idan bayan ciki ya yi nisa ne ana iya samun ya zama cewar an haifi ɗa bakwai ni idan ma an sami yaron da rai kenan sannan kuma idan duk aka yi rashin sa'a ma ba a kula ba musamman game da uwa to abin yana iya tsananin da wani lokacin yakan wuce kawai matsayin abin da muke cewa shi a matsayin share fagen jijjiga ko jijjiga yakan kai ga har ya taba wasu sassan jiki wani abu da muke wani wata larura da muka ce health syndrome wanda za health syndrome mm-hmm. shi wani wata larura ce wacce jini zai dinga farfashewa wanda wannan yakan sa ya zama cewar eh, dama a bisa ka'ida jininmu wasu lokutan yana da iya muddar da yake zagayawa a jikinmu yana farfashewa to amma yana yin haka kuma daidai yadda hantar mu take iya sarrafa shi to idan ya zama ni farfashe jinin na abin ake cewa hemolysis ya yawa to sai kiga kuma ido ya fara rawaya rawaya Eh, sannan bayan haka eh, eh, ya fara rawaya mana ya yi abin da ake cewa yado haka yauwa kamar ma'ana abin da ake cewa shawara mm. sannan bayan haka ita hanta da ya kamata ta sarrafa ko kuma ta kawar da duk wata guba daga cikin abinci da sauransu to sai zama su sinadaran da suke aikin a cikin hanta su kuma sun yi yawan da sakamakon farfashewar kwayoyin halittar hantar sannan shi tantanin da ya manne hantar yana iya tsagewa a wasu lokuta irin wannan sannan kuma kwayoyin halittar jini wanda suke taimakawa wajen dunkulewa jini sai zama sun yi karanci to irin wannan an sami irin wannan wannan shi ma matsala ce mai zaman kanta wanda wasu yankan kai ga su kai idan ba inda zama a fahimci matsala bane domin zaki ga fitsari ya zama kamar irin yawa yi duhu sosai to wannan yana daga cikin irin matsalolin da wasu lokutan idan aka kyale larurar haka kuma ba tare da an kula ba sosai takan kai ga irin wannan. Shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma da fatan an ilmantu da abubuwan da likita ya faɗa. Kuma a nan za mu dasa aya a cikin shirin a madadin dukkan abokan aiki na da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku musamman Baraka Bashir sai kuma likitan da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato Dr. Mahmud Kawu Magashi ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa ku tare mu a wani makon ɗauke da ci gaban shirin mu huta lafiya. To madalla yanzu ko ga sakonninku. Sakon farko a yau ya fito ne daga Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a. ya ce yunkurin da jam'iyyar apc ke yi na mai da kasar mu a ƙarƙashin mulkin jam'iyya ɗaya hakan ba zai haifar ma kasar mu da mai ido ba da fatan jam'iyyan adawa za su tashi tsaye wajen daƙila wannan manufa ta apc wasiƙa ta gaba kuma ta haɗin gwiwa ce ta ce salam voa hausa gaskiya muna mai nuna rashin jin daɗin a kan kwangaba baya da ake samu a shari'a tsakanin injiniya abba kabir yusuf da nasir yusuf gawuna da kotun ɗaukaka ƙara da ke birnin tarayya abuja wanda yanzu haka lamarin ke ci gaba da tayar da ƙura a tsakanin magoya bayan su amma kuma ya kamata su sanya wa zakatansu ruwan sanyi tunda dai mai gaskiya yana tare da Allah. Sako daga Malam Usaini wata Karasuwa tare da Baba Gana Alhaji Nuciya kal da Ado Salati Goma ga Annabi Rijau. To da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. To baba kasar Qatar ta ce mai yiwuwa yau Alhamis a yi shelar fara aiki da wata yar yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da Hamas. Hukumomi a Jamus sun kai wasu jerin samame yau Alhamis dinnan kan wasu kungiyoyi biyu masu alaka da mayakan Falasinawa. Sannan sabon shugaban Malib Muhammad Mu'izzu ya fara ɗaukar matakan rage tasirin india a ƙasar shi don amfanar ƙasar China. To masu sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma can dare idan Allah kai mu za ku ji mu ɗauki da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Ibrahim ka'almasi garba da ya karanto mana labaran duniya da kuma Fiona wa mai wacce ta shirya ta bada umarni da kuma injiniyanmu na wannan la'asariya Mr. Patrick. Baba Yakubu makeri ne nake muku fata alkhairi. Wassalam.